da ke kake ko abu kai bai ne me ka toyi nan me ka ka falo eh balele me da iya shegen da wulakancin da cin mutuncin da makircin da kake shukawa da kai da yar uwarka kai ban son batun banza balele na fi karfinka wani ni ba kanka bane nan gidan wana ne dukiyar shi ce kuke ci ku sha kun ba za a yanga a cikin gidan ba mi za ka ce mai mumin ka ce sha ne ta sai gwanda banda ta sai gwanda mi na ce alhaji na dawowa wani mi mun ka ce mi mun ka ce mutum da ya ta yi ba shi zuri ya take gare ni ha ya awo kai kai kai kai malele mi ji. hasan Allah baran zaya maka an dauke ka a gidan cin kamala cikin mutunci an zo an aje ka a nan gidan nan gidan ba wurin munafinci bane kuma da kun yi wasa za ku bi gidan nan domin mun kace ta mun kace alaji ta ta sa gwanda gwanda awo ban kai wanda wallahi ka shiga hankalinka fa ka shiga hankalinka wallahi niya me da kai mun ni ka faɗin haka nan an gaya ba me da kai mun kaji wallahi ba sakkwace nake ya eh wallahi ko ko abin da kake kakka wallahi kakka ce ko ko kai ne hura niya eh Ba ah, a ku kuke da hura mu dawa da wa mu da gare mu Ka bai ka banda katan ba fiye shi ba na biki ne kai ka bare da Ka. wallahi ka shiga hankalinka wallahi da ka taba ni ni dan nan gidan ne ni dan gidan alhaji kanan alhaji ka fa gidan yau ni eh? ba alhaji nake eh? dan diya ta shi ka aure eh amma a banza wani to da kai da ita eh ku tafi gidanku mun sake ku kai bari in faɗa ma aikin banza da ka haihu gona gara ka haihu mata ta yi eh in baka sani ban sanar da kai kai kai beta at to aikin banza ka biyo ta kawo nake gare ta kawo kawo zahi tun kana ƙauyen muna biki ne kai ban gane ka ai eh ni kaka ni kaka wadi munafiki to in koma ga haja ko ko ta yin isha wancan dan baya kai wallahi biya ta yi na kai wallahi biya ta yi na kai Da wancan ɗaya babban albarka wallahi na ɗiban albarka wallahi ita iso na mana asiri ka dan baya